ai ba nasara su akwai sunan state ya ce doma doma sunan gari ne na sarki zaki mkk na rasulin aminin to jama'a da kuke jin mu a nan yanzu mun samu tabbaci sosai jama'a alhamdulillah jama'a da kuke jin mu yanzu mun samu tabbaci cewa yau in Allah ya da yau ranar asabar lahadi duk wanda ka ɗauki azumi ka ajiye saboda an ga wata daga maulana ɗahar eh, Usman Bauchi shi sa ku da kuke saurara na kuke ji na ku bar ku ji magana a bakin shi kuma Sheikh Ɗahir Bauchi ya yi magana mai kyau da muka ji daɗi a nan ya nuna cewa a aika a tura a gaya wa sarkin musulmi kaga ya bari musuluncin ya yi kyau kan shi ma malami ne da zai iya ya kawo cewa ya shi ma mai fatawa ne to amma ka gane duk da fatawansa kuma shi ma shugaba ne shi kuma leader ne amma kaga shi ce wai a'a a tura a aika wa sarkin musulmi to amma wannan magana shi da bauchi yayi da ababen da ke faruwa ko me zaka ji daga baya shi da bauchi yayi magana ne mai kyau akan wannan ɗaukan wata eh, azumi lokacin da aka ɗauki aka ga wata mun zo muka nuna muna a nan ga shi da ya nuna an ga wata a ɗauki azumi haka kuma da aka zo ba yau ba shekara ko wannan gwagwarmayar da kuke ji an saba shekara da shekaru all the time ina gani ni akalla kamar shekara na uku ke ko na biyu na uku ke ga da muke kawowa muka aka saba irin wannan gwagwarmaya a me yasa shi da rubuci a me yasa shi da rubuci a sauki kuma kan da ake yi kenan yasa duk kai da ka tashi yau ka doki azumi ka ji an ga wata kuma ba wuri ɗaya ba mu dai ji zance a bakin shi da rubuci sannan har ya kai uku yanzu an buka ambaci ka ambaci doma ka ambaci na abuja abuja biyu kenan wuri uku ko eh. wane ne na uku eh, nasarawa guda biyu ne waje biyu ne nasarawa ai ba nasarawa su akwai sunan state ce doma doma sunan gari ne cikin nasarawa state yake eh. sannan sun an yada an gani a kurgui a plateau a kurgui a plateau nan ma sun gani kai ko ina inda an an mutum biyar sun gani ai wata ya tabbata mutum biyar to amma abin lura nan inda ake samun wuraren ganin watanmu daban ne da mu da na nesa da mu to amma duk waɗannan wuraren ai kusa da juna suke eh, ba nesa. ba a duban kasa kaza kasa kaza kasa kaza a yanayin yadda kusacin ƙasan da junansu kaga shi dai wanda ya turo daga abuja mutane shida ne suka gani to muhammad ahmad azamfari da malam haruna da man sani eh. da malam nura da malam rabi'u eh. da da rabi'u abdullahi har yanzu su suka rubuto sunayensu eh su rubuta sunayensu na abuja ɗin? eh to sun gaya wa sarki musulmi eh to ne sai dai a tura man bashirin ya tambaya ya su gaya wa sarki musulmi na su gaya wa sarki an ga wata ga waɗanda suka ga wata hmm. to kuma sai yanzu ya riga ya rufe ba zai gaya kowa ba dan tura mai da muryan dama murya ya turo in ya turo sai ya sake turo Ya za mu sha ruwa yanzu haka za a ce musu eh, muka za a gaya musu wannan shaidun da aka bayar duka mun yarda da su domin daga mutanen gari daya sun kai biyar mm. to wata ya tabbata balle wurare wajen biyu uku mm. saboda aka ba mu da hujjar da za mu karyata su mm. domin sai ka mai da musu fasiki ka karyata shi ganin wata to wayannan masandu ya za mu iya mai da su fasikai wannan ba yadda za ka yi ka ƙi shaidan su sai ka mai da su fasikai kuma ka ce musu fasikai ba ka da shaida mai fasikancin su don an ce in ja akun fasikun bi na bayin fa ta bayyano to in ja akun adilun fa ai ba babu fa ta bayyano to balle dama iyakan shaida a musulunci mutum hudu kamar shaidar zina kamar shaidar liwaɗi kamar waɗansu shaida daban to amma in ya karu da mutum ɗaya to shi ya zama jama'a mustafiza ya zama biyar jama'a mustafiza kenan wasu wanda suke najeriya kan ba su da hujjan barin azumi sai da wanda bai ji labarin ba ba za a yi idi a gidanmu ba su bari sai jibi a bari sai jibi ba za a yi idi a gidanmu ba su bari sai jibi a bari sai jibi a bari sai jibi za a yi sallah To, uh, jama'a alhamdulillah mun dai ji magana maulana shaidayar bauchi ya nuna cewa a ah, sallah a bari jiya kenan ya yi a bari shi ji bi mana yau lahadi ba, ba wasu sun yi sallah amma problemin da muke da shi muke cewa ana an samu wani gwagwarmaya ne da wasu ababa uh, bi mana akwai audios da wasu ababa da ke yawo wasu ke cewa wai me yasa a shan ɗaya bauchi shine wanda zai ce an ga wata aji kuma shan ɗaya bauchi a nan kuna ganin cikin wannan maganganu ba shi ya ce ya ga wata ba ba shi ya ce ya leka sama ya ga wata ba a'a an yadda da shi ne aka yarda da shugabancin shi aka yarda da girmansa aka yarda da jama'an da yake da shi aka zo aka gaya masa kuma kuna ganin an samu shaidu guda guda biyar cewa wai an ga wata shi sa yau ba azumi an samu shaidu guda guda biyar aka zo aka ce masa an ga wata to kuma tun da an yadda da girmansa wanda suka yadda da bi ma'ana shugabancin shi aka zo aka ce an ga wata to da aka gaya masa an ga wata shi da rubuci ba shi ya je sama ya je waje ya je ga watan ba kuma ga an zo da sunan nakin su da komi to amma ne abin da ke bani mamaki mun samu labari kuma cewa yau ma yau ranar lahadi ba ma domin kai da zaka yi suka ko kuma suka ko menene wayan gaba ba mun samu labari cewa hatta akwai wasu malluman izala wasu malluman izala ma yau da su yi sallah kamar misali na samu labari cewa kamar shak ah, eh, bello yabo malam garba ko ba haka ka ji ba ku dai ji assalamu alaikum ga na kusa da wannan in kana neman shek ayir bauchi ina zuwa yanzu kana neman shek ayir bauchi na kusa da shek ayir bauchi na kusa da shek ayir bauchi sosai wanda ke kusa da shek ayir bauchi sosai almajirinsa almajiri ne kaman sakatari kaman komi in ka ji bakanan bakinsa kaman ji magana shi da yarbauci ne shi muke tare da shi nan ga malam Garba mu da malam Garba ne nan shi sa ba don ma saboda ma karancin wurin wurin sun yayi duhu ba da shi kan kansa ma life dai zo da mun saba zuwa da malam Garba to amma ku ji wannan zance kuma bakin malam Garba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh malam Garba Salamu alaikum. Barka ka dai Malam Garba. Jama'a kuna jin Malam Garba ku zana mini yes. Alhamdulillah alhamdulillah Malam Garba. Malam Garba shayi wannan ah, zance daga daga daga Maulana Sheikh Ayir Bauchi ne ko dai a'a. Ah, ai zargi zaki duk abin da ya shafa lamarin auzubillahi da farko dai auzubillahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin al-fatih al-qatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Zarki ah, zaki barka da wannan lokaci ya kokari ya himma da fama hidima addini. Alhamdulillah mun gode ma Allah. To Allah ya dafa mana Allah ya kare mana jagora. Amin amin ah, Kamar yadda aka saba shi lamari abin da ya shafi addini ba lamari ne na wasa ba. Ko da musulmi ne ko wanda ba malami ba. Hmm. Ban yi tsammanin da ya wasa da hidima addini ba. Haka. Ballantana kuma mutum irin shege wanda kusan shi kansa hujja ne a cikin addini sosai saboda malami ne wanda duniya ta shaida shi malami ne kuma duk abin da ake hujja da su a cikin musulunci shi ya haɗa su hmm. kuma ko da ina ne ko a ina shi yake ya kai zama jagora a cikin musulunci to hakika kamar yadda aka sani duk shekara shi kansa shi yana cikin kwamiti na abunan na fatawa na Najeriya kusan ma shine mataimaki bayan Shakshar Ibrahim Sale shi ne mataimakinsa. Sannan yana kuma cikin kwamiti tuntuba wanda ita fadan mm, mai alfarma sarki musulmi take tuntuba idan an ga wata a samu labari daga gare su. To irin wannan matsalolin ya sha faruwa wato shi jagora ne ko da an yi ko da an so hmm. yana dauke da mutane mafi kaso mai tsoka daga cikin musulman najeriya kuma suna masa biyayya a matsayin jagora suna jin magana sa wanda in ka ce kar su bi shi ba za su saurare ka ba baka kuma isa ka raba shi da jama'ansa ba hmm. saboda haka dole ne in ana son musulunci ya haɗu ya cure waje guda to sai an haɗa kai da su shehi sannan a haɗa kai da sauran wanda su ma ƙungiyoyi ne sai a samu mafita amma wanda an ce da a ware shi shi bai isa ba to ko jama'an safa ba za su juya masa baya ba hmm. saboda sun yarda da shi shi shugaba ne na gari kuma jagora ne yana tsaya musu a dukkan lamuran su na addini ba wai sai wata azumi ya kama suke ɗaukan umarni daga gare shi ba kuma hmm. haka dama tafiyar me yake hakika maganan ganin wata an ga wata kuma kamar yadda sarki zaki gabatar a jawabinsa hmm. ba wai shi ne ga wata da kansa ba hmm. al'ummar musulmi ne suka ga wata hmm. ah, an ga wata a abuja an ga wata a doma na jihar nasarawa sannan an ga wata a kurgu na jihar plateau bayan kwamiti dama tun da rana eh. akwai karkashin Shak Dahir Usman Bauchi Foundation wato gidauniyar Maulana Shak Dahir Usman Bauchi an rarraba wayoyi na jihohi shida na Najeriya cewa duk inda suka ga wata su tuntubi wayannan lambobi din to an ba da sanarwar tun da safe har kusan zuwa magarba kenan na jiya suka tuntuba cewa lallai sun ga wata a garuruwan su waɗannan mutanen bayan sun tabbatar sun gani aka yi ta bincike mai zurfi saboda a daɗa tabbatar da haka ɗin aka yi bincike kuma aka tabbatar daga nan aka aika wa shi idan yana can kasar saudi yana umra wanda bayan tafsirin sa ranar lahadi ran litinin ya wuce zuwa umra don aikin umra to hakika yana can saudiya bayan an samu wannan bayanin aka aika wa shi da shi sannan shehu ya sake tantancewa ya yi bincike ya tabbatar aka kawo sunan waɗannan mutane da su ga wata suka tabbatar hmm. sun gani shi kuma ya amfani da abin da shari'a ya zo da shi ba da ra'ayinsa ba a musulunci dama abin da ake nema shaidu adalai ne guda hudu to a cikin garuruwa hukun nan an samu mutane har guda biyar wanda sun ga watan nan kuma an musu bincike sun tabbatar sun yi rantsuwa sun gani hmm. shi ya ce to mu a gefen mu ba mu da iko mu kareta su saboda ah, wato wato wato mala garba da suka gani aka ce sun gani shaida shai ya bar aka bar suka yi rantsuwa shaida shai ya bar suka yi rantsuwa sannan tabbatar da su aka samu magana tabbaci daga wanda ya dace okay sannan su ma din suka tabbatar kuma har mutum hudu ne kuma kaidan musulunci da iko ka ta mutum ko da guda ɗaya ne sai ka yi bincike ka tabbatar labarin da ya kama ba haka ba ai qur'ani ya ce ya yi allazina amanu in ja ja'akum kun bi fata bayyanu ya koran da kuka imani idan wani fasi ya zo muku da labari to ku yi bincike akai to kaga da har mutum hudu suka kawo labarin nan kuma ba mu tabbatar da su ba su kai ne ba mu da iko mu ta su tun da an ce ji hakun fasikun mm-hmm. to kaga su bara mu ce musu ba su kai ba kuma an bincika an samu haka ne sannan ɗazu nake gani daga cikin wanda suka gani a doma ya fito ya rantsuwa ya ce ya gani har ya ajiye lambar wayan sai ce duk wanda yake da kokonto ya kira shi haka ya watsa ya sa a facebook to saboda haka wannan labari ne sahihi a lamarin addini ba lamari ne na wasa ba eh. muna jin ka akwai ka tuna mini akwai wani bidiyon da aka turo mini shi nake duba akwai wani bidiyon da aka turo mini ka tuna mini ba amma mu ci gaba nemo wannan bidiyo jama'a ku yi hakuri uh, ku yi hakuri malam garba na magana assalamu alaikum ma eh ana jinka ana jinka malam garba yawa to shine gaskiyar magana an tabbatar kuma mafi akasari da aka samu irin wannan labarin shai baya garajen bada sanarwa hmm. dole sai ya kokari ya tuntubi eh, fadar sarki musulmi saboda a sanar musu to matsalar da ake samu su yawanci suna da wasu lokuta wanda suke warewa wanda kamar abin da ya faru jiya hmm. kamun a yi wannan bayanin sun riga da sun bada da sanarwar cewa za a cika azumi talatin. Ok. Ba mu da iko mu su hukuma ne mu ce da mu tilasta su su bi mu. amma dai tunda mu ya tabbata mana mun gani kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dauki azumi in an ga wata ku ajiye in an ga wata to kaga dogaro ga wannan shi yasa shi ya bada umarni a matsayinsa na malami jagora ba wai kuma ya tilasta wani ne dole dole ya bi fatawansa ba ya dai faɗa ma wanda su ga sun amince sun yarda lallai lalle shine jawabin da ke yi wanda kuma an sa murya din an kuma sa wa duniya kowa ya ji yadda lamarin yau kanin kenan to eh, malam garba ko wani bidiyo ma da aka turo mini ina gani ce, eh, wayanda suka ce sun ga watan nan don Allah suwa da wa kenan daga ina kuma in za ka tuna da su suka ga watan nan kamar yadda ka ji a cikin bidiyo din eh. an ambaci sunayensu mutane ne guda biyar wannan guda biyar din na gari ɗaya ne okay ba lagari ɗaya ne da abuja banda na plateau uku eh. kenan banda na doma eh. to kaga tun da har gari guda ɗaya an samu zama ku hakuri a network malam garba akwai kuma eh, malam garba ya dawo akwai bidiyon da aka turo mini kamar wayan da suka ga watan nan kenan ko eh kamar shi kenan wannan kamar shi kenan wannan eh, san labari ba na son ba da shi don kawai a ganin social midiya. to sai na kira gidan shehi ah, cewa mu tabbaci ganin wata a abuja nasarawa da plato yankin kubi daga baulana shehi ya ba da umarni za an ajiye azumi saboda an Eto eh, wannan video na ɗaya kenan kamar amma wannan shi nake ga ko wanda na gan shi ina gani wannan koran suwa yake yi ah, kan haka ko haka dai jama'a ku yi hakuri na zuwa ah, ya very important eh, malam garba malam garba barin kira kada ɗayan waya na eh barin kira kada ɗayan waya jama'a mu yi hakuri Eh, malam tukur kenan malam garba na samu ga, ga, video malam tukur da yayi magana cewa su ma sun announce cewa an ga wata a gidan maulana shaidayar bauchi su ma sun ajiye uh, wannan azumin uh, da ya zo ya sanar da jama'a uh, malam tukur na gana shi amma ga wani ɗayan shi nake son in gani barin sake saka maka na shi malam tukur da ya magana cewa an ga wata a sun samu tabbaci a gidan Maulana shi da Bauchi sa'annan ga shi ɗayan dai kuma kaji kawai na ganin social media sai na kira gidan shehi cewa an samu tabbacin ganin wata a abuja nasarawa da plato yankin bukwi daga maulana shehi ya ba da umarni za an ajiye azumi To, ga na ɗayan ba sai ga na ɗayan ko bunga ko shi ke wannan sako ne na gaggawa zuwa Abdulmutallib Busau. Wannan wannan wannan wani bidiyo da wanne ba shi bane. Okay, amma ashe ba shi bane. Eh, Malam Garba, Eh, misali wayanda suka ga watan su an su ne shai ya sa su su ga uh, bi ma'ana su lura da wannan uh, ganin wata ko dai a'a wasu mutane ne daban da ba san su ba su suka ga watan suka kuma gaya ma shai suka gaya gidan shai cewa an ga wata kuma hadda rantsuwa da shai ya kuma ba da umarnin cewa a gaya wa sarkin musulmi kaga jama'a akwai magana biyu ka iya ji ka iya faɗi shai as leader in ka ji magana maulana Sheikh dayar bauchi Sheikh bauchi bai ba da umurnin cewa kowa ya ajiye azumin shi ba kamar kan da muka ji wasu suna maganganu cewa Sheikh dayar bauchi a'a ku ji magana ku ta adalci Sheikh dayar bauchi wai a aika a gaya wa sarkin musulmi shai dayar bauchi yana da dama yana da karfi ko da ma ce a ajiye eh, azumin shayi ne saboda a ai malami ne ai malami ne malami ne shari'a ba ya da ya doki halakin kowa ya bar ka je kai eh, azumin ka azumi halakin azumin ka zo kansa a'a yace wai a gaya wa sarkin musulmi sa'annan kuma ya kawo aya na eh, alkur'ani ya nuna cewa in fasiki in ya kawo muku magana kuna bincike ne kuma yawancin azumi da muka san ana yi yaushe yaushe ne ƙarshen azumin da muka taba jin an yi azumi mun san eh, niyan azumi ma kwana talatin ne ko ashirin da tara ko ba haka ba malam garba kwana talatin ko ashirin da tara kuma yawancin azumin mu ma ya fi tsayawa kan ashirin da tara kuma shaidar bauchi ya nuna a gaya wa sarkin musulmi amma kuma Shey ya nuna cewa sallah a yi shi jibi kuma sallah an ja shi jibi wasu wallahi wasu ma yau suka a gana ma wasu ma jiya su kai sallah kana da daman kana da daman ka buga su kana daman ka zage su shi da ka zauna nungun da ake kai maganganun ka sallah an ce muna wai kwana uku ne ko baka malam garba kwana uku sallah yau malam garba kamin mu hau ka nuna mini cewa an samu bangare ma na izara da za su yi sallah yau bare ku an samu wani malami Sokoto eh. ya ba da sallah har ya faɗi lokacin yin sallah sama ya faɗi yau yau ranar Lahadi zai sallah sallah ya faɗi lokaci da masallacin lallai na'am na'am da gaske na'am na'am eh, eh. shi yasa eh, an ajiye eh, ranar litini kenan za a yi sallah za a yi sallah litinin saboda shi ya ce saboda a samu maslaha na inda sallah na fila ne eh still dai duka don a haɗa kan al'umma ne ba wai ana bukatan a raba kan al'umma ba ne amma ya kamata jama'a su fahimta cewa addinin nan ba wai muna yin sadaka ba ne addini wani abu ne wanda yake da tsari karkashin kitabu sunna karkashin wato kur'ani da hadisi dole idan wani abu ya zo to qur'ani ya ce fahimta na za tun fi shayin furduhu ila Allah wa rasuli idan wani abu na jaye a kauri a tsakanin ku kuma yadda shi wa Allah da annabi to amma yadda shi wa Allah da annabi nan da koma ne a duba meye musulunci yake akan matsala din to ba wai shi ba wai yana magana ne da authority ko nuna iko ba yana magana ne da abin da musulunci ya faɗa akan magana shi ganin wata da kuma abin da ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mm. shine aka aka yi aiki da shi mm. saboda haka ya kamata jama'a su kwantar da hankalinsu wanda duk labarin nan bai kwanta masa ba mm. ya ga dai ya cika talatin ba wani abu ne na tsanani ba sai ya cika abinsa. Na'am. ire irenmu da dama da muke bin fatawan shehi shine jagoran mu cikin addini shine jagoran mu cikin komi gaskiya ba ma iya tsallakawa abin da ya faɗa saboda ba mu taɓa zargin shehi da wani abu na rashin adalci ko ha'inci ba mun ɗauke shi jagora ne na gaske wanda ya sadaukar da rayuwarsa ya hidimta wa addini ya kuma san me addini ya san muhimmancin addini saboda haka gaskiya a ire-iren mu bara mu gashe ya yi magana addini kyada nasa mu saurari wani ba saboda kamar yadda na faɗa da farko shi hujja ne a cikin musulunci alhamdulillah to shi ne dai mu inda muka karkata kenan da mu ire-iren mu da duk wani wanda yake jin magana shehi hakika mu yau din nan bakin mu da yake ba mu sha ruwa kuma kamar yadda shi umarni insha Allah gobe za mu yi sallar idi a nan gidan shehi da yake kan titin gombe cikin garin jihar bauchi insha Allah amma sallan <clears throat> da za a yi ba tare da shehi kenan za a yi domin shehi na saudiya shehi yana yana kamar yadda na faɗa da fari Shai yana umra ya tafi aikin umra na'am lalle a can kasa mai tsarki da ya sallah mm. amma dai akwai wakilansa akwai sayyidi dr muhammadu bashir wanda muna tare da shi a gida wanda da shi aka yi ta jiya da shi aka yi ta wannan zirga-zirga na tabbatar da maganan ganin wata kuma hmm. bayan an gani din aka aika wa shi kuma kamar yadda na gaya maka kwamiti muke da shi akwai shakdar usman bauchi foundation to a karkashin ta akwai kwamitin duban wata tun da safe aka aika dukkanin jihohi da wakilai saboda a tabbatar kuma dama yadda ake an gani kamar a zartar da hukunci hmm. akan tuntubi shi sultan sarkin musulmi a gaya masa eh. amma idan ya zama babu wani kwantak da shi ya riga da ya yanke hukunci kaga ba ka tilasta ka ce dole sai ya saurare ka ba wannan gaskiya shi ne ya wazo shi yasa shi ya bada ya bada sanarwa ba wai ya ce kuma lalle dole kowa ya ajiye ne bai kuma bai ce lalle dole kowa ya magana maganarsa ba wanda dai suka ga fatawan shi ya kwanta musu wannan abu ne mai sauki ba wani abu ne na tada hankali ko hayaniya ba don wasu sun ɗauki abin da zafi har da zagi da to abin da ya bani mamaki wannan ba abin zagi ba ne abin fahimta ne yana zagi kan sabanin fahimta hakika bai san me addini ba wasa ne da addini in baka malami ya bada fitawa hmm. shi dama magana cikin musulunci ya guda biyu ne maganan Allah da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran malamai gaba ɗayan su ladumi suke suna neman gaskiya idan sun mu gaskiya sun samu sun yi ijtihadi kenan sai a ba su lada biyu in kuma sun nemi gaskiya sun kuskure to daga nan sai a yafa ladan a kuma ba da lada ɗaya kamar yadda maza Allah ya faɗa a cikin hadisin sa saboda aka ba eh. babi ne na ijtihadi abin da shi shi ya fahimta kenan a addini eh malam garba na fahimce ka yanzu da mun ba mutane kamar wurin biyu uku dama su shigo amma za ka yi magana za mu ɗauki kira kamar biyu uku na son kana tare wala ala ko su ababen da wasu ba su fahimta ba za ka yi ka ba su amsa. Eh, to amma ga 'yan TikTok suna tambaya bari ba fara ba su dama 'yan TikTok na 'yan Facebook kuma kun san namba mu za ku ku call. Eh, 'yan Facebook kun san namba mu za ku ku kira. To ah, ga wani ba Allah da. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala. Okay. Call shi ya kat. Uh, ah, 'yan tiktok naga kuna ta neman ku yi magana barin ɗauko ku ɗaya bayan ɗaya ba zan yi ɗauki duka gaba ɗaya ba salamu alaikum ah, ko waya na ne salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu bawan Allah salamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu salam sarki zaki tashi lafiya. Lafiya kalau kola ya sunan ka da ake kira. Usman daga Maiduguri. To mala Usman daga Maiduguri muna jin ka. Yawwa ni dama abin da nake son faɗa. Eh. dai masu comment comment din nan ne. Abun fa is very straightforward. shi bawan Allah nan ya yi magana kamar yadda ka sako murya na Sheikh Zahir Bauchi. Wannan gaskiya. Kaga dan izala ne abun abu ne bai ma bai ma kamata a kawo maganan ko ɗarika ko izala ko kuma. Wannan wannan abin da Allah ya sa kai dan izala ne ka ka magana mai Allah ya saka maka da alkhairi. Muna jin ka. Yawwa eh. abu ne wannan shi bai ce da maganganunsa bai kawo wani abu na akida ko ɗaya ba. Ah batun musulunci ne. haka Allah mutane su gane su daina daukan kansu ma alhaki ma kansu su je su kawo wani problem kuma ma abu kuma na'am ya kamata su fahimta kawai abin is very straightforward ba ta mu sunan wani ko kuma ce ya kuri sai sai kola sai wannan ba haka alright masha Allah mun gode maka Allah saka ah, Allah saka ka to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok Salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullah sarki zaki. Wa alaikum salam kola ya sunan ka daga. alaikum salam wa rahmatullah sarki. Ya sunan ka daga naki kira. Sarki zaki yan kai kana. Bai Ahmad suna na jikan shehu Gibrima daga nan guru. To masha Allah muna mun kara tare da Malam Garba kan wannan layi. alhamdulillah duka abin da malam garba ya faɗa kuma mun gamsu da shi gaba ɗaya alhamdulillah alhamdulillah kawai mu iya abin da za mu faɗa alhamdulillah Allah ya kara da kan yan uwan mu tijjanawa kai mu mun gode mun gode kawai shine abin da zan iya faɗa sarki zaki masha Allah masha yasa kuma kun aji azumi yau eh, ba za ku yi azumi ba kenan ko eh gaskiya mu an gaya mana da yau ya tayi daga makare yanzu daga madina kai zuwa makare yanzu ya ma yawanci gaskiya yan zawiya sun ce za yi sallah gaskiya yawanci dai a ah, wurin kuma wasu ma za su yi sallah ma wasu ma da yawa limamin juma'an guru ma ya ce zai yi sallah shi ma yanzu chief imam na central muslim guru masha Allah masha Allah masha Allah yasa wurin ku za yi sallah ma yau kenan To shi ke. Eh, kuma da yake dama mu gaskiya tun can zawiya dama gaskiya zawiya yawanci dama sallan farko muke dama. Inda shi ya faɗa kawai ba wani inkari kawai sallah za mu gobe yau din nan insha Allah. Shi kenan Allah ba da sa mun gode Allah Allah ba da sa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To eh. Okay. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi to kola muna tare da kai ya sunan ka daga nake kira. Sarki zaki ya gida ya aiki. Alhamdulillah mun gode ma Allah. sunana Abdullahi Zakariya daga Mr. Bauchi State. To, masha Allah Abdullahi Zakariya muna jinka. Na ce tambaya nake da shi guda biyu zuwa uku da kuma shawari zuwa gare ka. Ya kuri i tambayanka uh, eh, guda biyu uku yayi yawa saboda jama'a na da yawa ya kuri. To shi kenan da tambaya ta farko shi ne azumi kan uh, ah, ibada ce da take ta'allage da shugabanci ko ko a'a wani wanda yake shugaban wata kungiya zai iya bada dama a ya dauka ko a sauke azumi okay wannan na ɗaya kenan sannan abu eh ai hakuri tsaya tsaya ya hakuri tsaya na ɗayan ya hakuri ya hakuri ka saurare eh, zancen shaida rubuci sosai Eh na saurara. Eh to inda za mu masa adalci, shaida rubuci ya tilasa cewa kowa ya ajiye azuminsa ko dai ya ce a gaya wa sarkin musulmi an ga wata. Eh, abin da nake cewa shine a'a amsa min wannan tambaya ya kure. kaga kaga ina so ina so ina so mu fahimci juna ya kure. ina so mu kaga rashin fahimtar nan shike kawo miskila ba rashin gane amma in mun gane da juna kaga wanga magana very simple ne da musulmai kamata ma mu haɗa kai ba batun tijjaniya ba ba batun izala ba ka gane ko eh eh sa mu mu fahimci juna amma shai dair bauchi ya ce a ajiye ne ko dai cikin audience ya ce wai a gayya wa sarkin musulmi eh, ya ce a gayya wa sarkin musulmi ne to yanzu abinda nake cewa eh mukaddara ya ce a gayya wa sarkin musulmi idan sarkin musulmi eh ya ki yarda da haka eh kana, kana fahimta na wani ai shehi dahiru bauchi malami ne kamar da ka faɗa kuma duk wanda ya ce ma shehi Ɗahiru, ba malami ba ne bai adalci wa kansa ba ba ka fahimce ni sosai na'am shehi malami ne Allah ƙara mar lafiya ko shugaba ne amma na wata ɗariƙa. Na'am, Ba shugaba ne na al'umma wanda al'umma ta zaɓe shi a matsayin shugabanci wanda Allah ɗora mar. Eh, kan da ka doke shi kenan amma shugaba ne na musulunci ba ɗariƙa kaɗi ba. Na'am. Shugaba ne na musulunci saboda ba ɗariƙa kaɗi ba. Eh? Waye na dashi? Waye na dashi? Eh, waye naɗa shi ta ina zuwa ina wani garo ya kuri na zuwa kace waye naɗa shi kaga ah, bawan Allah kaga akwai wani magana akwai wani magana kamar misali in zan duba kamar malamin izala in yi masa kirin kasan ban yi masa adalci ba ko ba haka ba eh, good yau in wanda ya zo ya karbi musulunci a yau wurin shaidai bauchi ba ruwan shi da ɗarika da tijjaniya in ya karbi musulunci shaidai bauchi ba shugabansa ba ne? A'a, ya karbi musulunci. Shehu Ɗarubaci ba shugabansa ba ne? malaminsa ne malaminsa ba shugabansa ba ne abinda nake cewa matsayin shehi ɗahir bauchi aika matsayin shek balalau ne a najeriya eh yadda shek balalau yake jagorantar kungiya haka shehi yake jagorantar kungiya dan shi kenan yanzu kai ne ita bai kai zance ka ban son mu shiga cikin abin yanzu zama kamar izalar tijaniya kai kana so kai kana so a maida abin haka ne a'a kai a wurinka a wurinka kai kanda ka ɗauki matsayin a a shaida rubutun shugaba ne na izara tijaniya amma ni a wuri na na ɗauke shi matsayi ne na na musulunci to ka kowa da fahimtar sa kowa ɗauke shi haka ka gane ko amma wannan fatawan da shai rubutun bauchi ya yi ba na jayayya bane kana ji na fahimta ne ina da fahimta da kai ina fahimtar ka sosai kuma to na gode na amma magana tun da magana ce muke ta addini wanda za mu tinkari Allah da ita eh. sai wa shehi dahiru bauchi shugaba eh. a matsayin wanda zai bada umarni eh. na ganin wata ko ya sauke ba ka ga kamar mutane a addinance Allah na cewa yau mana da kullu kullu unasi to kai bawan Allah na zuwa kai kai kai kai da ban da kake yi ga iya kuri saboda Allah shehi dahiru bauchi ya ce maka shi ya je waje ya ga wata ko dai a'a an zo aka gaya masa kaga sometimes ba wai in mutum yayi magana fahimtar maganar mai shi ma kawai yana iya ya baka amsa ka yi hakuri ana za garba. malagar a kamin mala garba shigo cikin wannan magana kaga wannan magana ka da muke yi tare da kai wallahi yana da ma'ana sosai ina jin da na ji daɗin maganan kan nan kaga shai ɗaya da bauchi a cikin maganan da ya yi ya kuri a'a kai ma ka jinawa ni ma na jina ka yi eh shai ɗaya da bauchi ya ce maka ya je ya ga wata ne ko dai an zo an gaya masa an ga wata ne har mutane biyar malam garba ya ɗauki kamar wurin minti talatin yana explain cewa kamar eh. shaida aka bari masu aka tabbatar da su aka bari suka shaida har ɗaya daga cikin su ma ya zo kan facebook ya ɗauki alkur'ani ya rantsuwa cewa ya gani sa'annan shaida ya rubuci ya ce ba ina zuwa wannan jayen da za yi yana da kyau bar mu sake sa video mu ji shaida ya rubuci ya ce ya ga wata ko shaida ya rubuci ya ce a ajiye ko da shaidu boki ya bada umarni a gaya wa sarkin musulmi wannan bari mu sake ji saboda viewers ya kuri na baka lokacin haka kaka damu kaji to ba matsala na gode Allah saka maka da alkhairi eh, to jama'a mu sake jin wannan zance eh, har ya kai uku yanzu an ka ambaci ka ambaci doma ka ambaci na abuja abuja bi kenan wuri uku ko eh ne na uku eh, nasarawa guda biyu ne waje biyu ne nasarawa ai ba nasarawa su akwai sunan state ya ce doma doma sunan gari ne cikin nasarawa state yake eh. sannan sun an yada an gani a kurgui a plato na'am a kurgui a plato nan ma sun gani eh kai ko ina inda an ansa mutum biyar sun gani ai wata ya tabbata mutum biyar to amma abin lura nan inda ake samun wuraren ganin watanmu daban ne da mu da na nesa da mu to amma duk waɗannan wuraren ai kusa da juna suke ba nesa ba a duban ƙasa kaza ƙasa kaza ƙasa kaza a yanayin yadda kusacin ƙasan da junansu kaga shi dai wanda ya turo daga abuja mutane shida ne suka gani to muhammad ahmad azamfari da malam haruna da malam sani eh. da malam nura da malam rabi'u eh. da da rabi'u abdullahi har yanzu su suka rubuto sunayensu eh su rubuto sunayensu na abuja din eh to sun gaya wa sarki musulmi eh to shine sai dai a tura man bashirin ya tambaya ya su gaya wa sarki musulmi na'am ga an ga wata ga waɗanda suka ga wata to kuma sai yanzu ya riga ya rufe ba zai ga kowa ba dan tura mai da muryan dama murya ya turo in ya turo sai ya sake turo za mu sha ruwa yanzu haka za a ce musu eh muka za a gaya musu wannan shaidun da aka bayar duka mun yadda da su domin daga mutanen gari ɗaya sun kai biyar mm. to wata ya tabbata balle wurare wajen biyu uku saboda aka ba mu da hujjar da za mu karyata su domin sai ka mai da musulun fasiki ka karyata shi ganin wata to wayannan masanduya za mu iya mai da su fasikai wannan ba da za ka yi ka shaidan su sai ka mai da su fasikai kuma ka ce musu fasikai ka da shaida mai fasikancin su don an ce in ja akun fasikun bi na bayin fa ta bayyano to in ja akun adilun fa ai ba babu fa ta bayyano to balle dama iyakan shaida a musulunci mutum hudu kamar shaidan zina kamar shaidan liwaɗi kamar waɗansu shaida daban to amma in ya karu da mutum daya to shi ya zama jama'a mustafiza ya zama biyar jama'a mustafiza kenan wasu wanda suke najeriya kan ba su da hujjan barin azun sai da wanda bai ji labarin ba ba za a yi idi a gidan ba su bari sai jibi bari sai jibi to bawan Allah ya hakuri yanzu ya hakuri kaji kaji maganar da shaida ya bauchi yayi ko wallahi na ji Allah saka to yanzu i magana cikin maganar shaida ya bauchi na, ni ma ina da tambayan da zai maka guda ɗaya kawai eh i magana Kenan kana ji na'am na'am shehi Allah ya kara masa lafiya amin amin bawan Allah amin bawan Allah kamar yadda ya iya kokari kaga duk wannan binciken nasa da bayanai da ya duk bayanai ne da suke kan hanya very good haka nake so yawwa yawwa to tambaya ta ɗaya da nake gani ni a fahimta ta kenan ina magana a fahimta ta ni kai na Abdullahi Zakariya very good da kuma abin da na dan fahimta a matsayina na ɗalibin ilimi eh. shin idan shehi ya ga wata eh, idan wani ya ga wata ya gaya wa shehi a matsayin sa na malami eh. sai shehi ya tantance lalle wannan ya tabbata sai ya kira sarkin musulmi ya gaya masa sarkin musulmi sai ya nuna bai yarda ba misali shehi yana da dama da zai ce ah, ah, da ajiye azumi ina ganin har yanzu kaman kaman kaga na sake play na sake play domin ka fahimta amma har yanzu kaman baka fahimce baka baka ji maganar da kyau ba a baka ji ba baka ji shai dai rubauci shai dai rubauci ya ce wai ga she wai ga sarkin musulmi ya riga ya kulle maganansa bi ma'ana ya riga ya nuna ayi amma gashi kuma an ga wata amma duk da shi ku aika masa maganar da shai dai rubauci yake nan fa wai sarkin musulmi ya kulle bi ma'ana ya ce a cika azumin talatin amma kuma gashi an gani malaman musulunci suka ce idan idan kai kanka ka ga wata kai sarki zaki eh. sai ka faɗa sai ba a yarda ba ba a yarda ka aje azumi ba a ah, ina zuwa barin tambaye ka ta yanzu inda zaka mai da shi tsakanin izala da tijaniya kaman mm. kaman nan ga an ce wai wasu malluman izala za su yi sallah yau har aka nuna wai kamar shi eh, malam bello ya ko wane ne menene aka ce dai to yanzu su a sakkwato ba a sakkwato to shi da bauchi shugaban shi ne yanzu ya ɗauki fatawar shaida rubuci ne ko dai ya shi wancan shi wancan wanda ya ajiye sallah a wanda ya ajiye azumi a Sokoto ina fahimtar kuskure yayi a'a <laughs> okay okay shi ma kuskure <laughs> Allah wannan dai zala da <laughs> Allah ne saka maka da alkhairi wato kaga na kawo baka nan ya gudu Malam Garba ya gudu ya gudu To, inda malam, inda malam Bello ya mu ce zai sallah yau. Ya bi umarnin ya shehu ɗari wasu shugaban shi ne. To ya gudu. <laughs> To, malam girma ga ni ne ni ne ga gaskiya, ni ne gaskiya nake gani, nake gani. Inda inda ka nuna cewa shehu ɗari bauchi shugaban ɗarika ne kawai. Shi yasa bai sai ya kawo haka ba, ko menene okay fine. Ga manyan Bello ya malam Bello ya bude ba za ka ce min babban malami ne cikin izala. kuma ba ba Najeriya ba duniya ta san da shi to gashi nan wai shi ma yau zai yi sallah ko ba haka to shin malam Bello Yabo Sheikh ayi rubutu shugaban shi ne ko dai a'a kaga kuma ne ka kuma mu kawo batun izala da tijaniya a cikin wannan ku bar mu kawo kamar kan da malam Garba ya fara magana malam Garba bai kawo batun wani izala bai kawo batun wani tijaniya bai kawo batun shi'a ba a'a yana batun musulunci abin da ya dace a cikin musulunci kaga na taba wanga magana last last year malam garba kasan na magana ga da danyi na taba cewa kamar akwai wasu ababa mu baka bakake muna rena kanmu kamar misali inda an ce an gani a garin wani garin wani larabawa ko garin wani eh, balarabe kaga a ah, an fi karfafa abin kaga a kama abin a mai da shi a ah, eh, ai wannan musulunci amma inda aka ji garin wani baki ne kaga okay ke ma mu muka jawo kan wa karyar mu yayi yawa ne too much sai kaga mu muka jawo kan mu wanga problem ka gani amma duk da shi lan garba yau batun ganin wata izala tijaniya shiya kowa yana kowa yana azumin ai To me yasa za za danganta wani a ai wannan shugaban Tijaniya ya faɗa, ai wannan shugaban Izala ya faɗa, ai wannan shugaban kaza ya faɗa, shi yasa an doki ba za a doki ba. Wannan ina gani bai taso ba yi. To, ko da kana da magana faɗa ko da bar kola ya magana. Eh, cikin bayanan shi malamin da ya sauka. Eh. eh ya kawo cewa wai shai bai da umarni ya bada bai da izini bai da iko ya bada umarni a ɗauki azumi ko a ajiye azumi saboda. Ah, jama'a jama'a eh, malam gaba ya kuri tun kafin wannan kuskure. Jama'a na rubuta wai ba malam Bello Yabo Bello Yabo bane wai wani malami malam ko jama'a don Allah ku bari mu sani saboda ni kan na samu labari kenan wa wa kuke eh, san ba na malam bello bella ban bai tabbata ba amma na wannan malami din shine sunansa ne ni ma ya faɗi kwanta jama'a don Allah ku kuri malam bello ya bo in ka ji in kun ji wannan magana baki na don Allah mu ma mun samu labari ne yanzu nan da muka hawa ka ce shi yasa nashin nan bai tabbata ba don Allah don annabi ah, nashin nan kan ayi yawo da sunan ce zai sallah eh, wai bai eh, tabbata ba sunansa shi ma malami zala ne a Sokoto. ok Sunansa ya kwanta mu amma shi yari ya postin ma a shafin sa dai sallah yau lallai. e e e e e kware e. da gaske. E, e. Haka ne. ok To. Kamar yadda shi malamin ya yi jawabi cewa ah, shi ba kaza kaza shi addinin musulunci ya yi ba akwai shugaba tabbas shugaba kuma misali in ka ɗauki ta wannan bangaren Na'am. Ai shugaba na musulunci dole zai zama jagora ne malami mai ilimi. Na'am. Wanda abin da zai aiki da shi a cikin musulunci shine Qur'ani da hadisi. Na'am, gaskiya. Idan har maganan kowaye a duniya ko mi matsayinsa. Idan maganarsa ta saba ma Allah da maganar manzo Allah. Sallallahu alaihi wasallam. To akan jefar masa da maganarsa ne gefe a ɗauki maganar Allah a yi aiki da shi. Na'am. Na'am. Amma idan shugaba ya bi maganar Allah da Annabi. bai kauce ba to wajibi ne ka bi shi wajibi ne ka masa biyayya saboda babu hali ka yi biyayya ma wani shugaba wanda ya saba ma umarnin Allah abubuwan addinin nan duka a rubuce suke ba wai wani ne yake kirkira ba amma dai mun yadda akwai shugabanci amma shugabancin ya zama ya bi Allah ya bi annabi to dole kai a matsayinka na mabiyi ka masa biyayya amma shugabanci idan ya saba ma Allah da maganan annabi to ko nawa ya jefar masa ake a ɗauki maganar Allah da Annabi saboda Allah da Annabi su kadai suke da magana a cikin musulunci duk wanda ya magana ko girman sa ilimi ko waye shi in da ya magana ya saba da Allah da na Annabi sai a jefar masa da maganar sa dama shi dan adam ne ajizi ne mai kuskure ne sai a ɗauki maganar Allah da Annabi a gabatar saboda haka ba wai rashin kunya bane a kawai abinda addini ya tsada ne su wato musulunci ne ake tura shi a gaba hmm. kowa kuma sai ya bi bayan musulunci hmm. so ba wai je ya faɗi wannan magana da ne ya tawaye ba ya faɗa abin da Allah ya faɗa ne da hukunci na ganin wata a musulunci shi kuma a matsayinsa na malami in har ya ga abin da ya shafi hukuncin addini ya yi shiru bai faɗa ba to hakika ya yi laifi a shari'ance saboda haka ya faɗa kuma kamar yadda ka sani shehi ai kowa ya san shehi mai biyayya ne a ƙasar nan tunda babu wani mutum a Najeriya da ya kai shehi yawan mabiya kuma da yake magana wai shi shugaba ne na wata kungiya to su wanda suka ke kira yan tijjani yanzu ba musulmi ba ne Ai ka mun tijjani a musulunci ne a gaba to jama'a mun gyara eh mun gyara wannan zance wai malam Musa Lukuwa ne ba malam Bello Yabo ba don Allah da Annabi wannan magana mun gyara shi ba malam Bello Yabo ne. wai malam Musa Lukuwa don Allah jama'a ku ji da kyau malam Musa Lukuwa wai ba malam Bello Yabo ba alright kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Wa alaikum salam sarki zaki. Na'am kola suna ka daga naki kira. Ina kira daga Osun State Ilefe. Ye eh, ya sunan ka. Okay to muna jinka. Game da mai magana akan Maulana Shehu Dairu Usman Bauchi ba shugaba bane na addinin Musulunci shin da Allah sarki zaki a tambayar man shi a cikin sharaɗin da ake so mutum ya zama shugaba. Duba, duba, wallahi kola, kola, na fahimce kaga wannan zance in muka ce za mu ɗauko shi zai zama wani wani buga wani babin magana ne yau in dan yau in dan izala yace eh, iya kuri abin da sa in dai yau dan izala in dan izala yace maulana shi dai rubutu ba shugaban shi bane wannan gaskiyan shi ne ka gane ashe dai rubutu ba zai so ya zama shugaban dan izala ba ko ba ka ba a ta wani fanni eh, eh yasa in dan tijaniya kamar dan tijaniya ya ce wai ah, malam balalau ba shugaban shi bane shi ma yana da gaskiya sa wannan magana ta mu dauko shi ya kuri na fahimce ka ni yanzu da nake magana ni yanzu da nake magana sarki zaki eh. yanzu haka da azumi na a baki zan yi azumi yau ba zan yi sallah yau ba to ka gani ko amma kuma kana batun jani kuma ni ba tijani ne kuma ina bayan maulana shehu da usman bauchi so 100 100 100% na'am Kuma ba zan taɓa ba zan taɓa ji yayi magana ba in kawo shakku a kai. To ka amma duk da shi amma duk da shi kana kana rike da azumin ka. Wallahi sarki zaki ba zan yi sallah yau ba. To ka gani? Maganan maganan ka kuma da shi Allah ya saka maka da ka mai da shi batun wani tijjaniya izala no no no batun musulunci yake yi abu ɗaya ake yi wai bai isa ya magana ba wai ba shugaba bane ba wai bai isa ya ce a aji azumi ba a wannan wannan magana shi ne kawai wannan magana shi ne sai dai ce a bari sai jibi wannan magana shi ne wannan magana karshen bidiyon in zaka saurari karshen bidiyon magana Maulana Shehu Dayar Usman Bauchi sai dai ce a sai jibi she jibi abin da ya faɗa kenan Shehu Dayar Bauchi ba yau zai sallah ba jibi za gobe gobe rana Alhamis Malam Garba ma ya faɗa ma so nawa yana faɗa nan ka yi hakuri mu yi hakuri to ma mun gode mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola daga tiktok assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh na'am kola ya sunan ya sunan ka daga daga sunan ka daga sunana aisha a mace ce to aisha daga ina daga saudiya to aisha daga saudiya muna jinki kuma kuna azumi ko za ku sallah yau lamu azumi muke amma kan san malam bahaushe da da ko wanda za in aka ce ma ko an ga wata eh. da ko wanda ba sa azumi in dai a saudiya ta ce ta ga wata sai ta doka najeriya ta ji labari in an ga a najeriya sai su sallah ah malam bahaushe ko saudiya ta ce ta ga wata kuna duban najeriya ne shi najeriya ta ce sannan ku yi A'a ba mu gwada kai mutane da yawa haka suke yi 'yan zaman Saudiya, ya ga Saudiya an yi azumi biyu kuma an sai su ce a duk za su yi ɗaya. Okay. Saboda Najeriya an bata ɗauka ba su ma ba sa ɗauka. In kuma Saudiya ta ajiye su ba sa ajiye sai Najeriya ta ajiye. Ah, Malam Garba ya kuri tsaya tsaya tsaya tsaya Aisha. Malam Garba wannan abin da suke yi a Saudiya ya dace. Wai wato akwai wasu a Saudiya su she Naje ko Saudiya ya ce ya ga wata dauki azumi ba su dauka she Najeriya. She Najeriya ce ya gani. Hukumar Saudi ya ce ya ga wata ajiye ba su ajiyewa she Najeriya ya ce ya gani ajiye sannan su ajiye. su dole da su yi amfani da ganin watan Saudiya saboda sun Wallah ba su amfani da wannan ayu damar. Hmm, kuma Aisha kin san su kin san masu yin haka. Wallah da damar su kuma malamai suna musu wa'azi ba sa yi to ko sallar azhar ba sa yi wani gamin sai karfe biyu ta nan. kan san tsakaninmu da Najeriya awa biyu ne. Eh. To sai sun yi Najeriya ta yi sallah azhar kuma su ya su ce su yi sallah azhar ana. Amma ba sa yi a idan ganin mutane sai a unguwanmu ta Hausa inda sun sai yan gari ba za su gan su ba. Kana Saudi kana Saudi Najeriya zama maka alkibila. Sallah azhar sallah azhar ce kare suke so suke wannan aikin da ita ne to ban san mutanen mai ai duk inda mutum yake inda aka ce an ga wata kai ma sai ka sai ka bi yan gari ka ɗauki azumi da su na'am na'am kuma a gari na Saudiya dai mashi Allah ta baraka. ai ba za a ce ba dukan su arnawa na kan ma da suna zagin ƴan Saudiya in ka ce an ga fita ba sa ɗauko azumi sai sun doka Najeriya an Najeriya ta ga wata sai su ɗauki azumi idan kuma Najeriya in aka ce kuma <laughs> kan gamu yanzu bana talatin ne sai ko za mu yi sanda wannan ake ce ba ba shi ke cewa Allah wadar naka ya lalace kana saudiya najeriya zama maka alkibila wallahi allah dai nake gaya maka kenan sarki zaki wannan tabbas ne magana ce nake gaya maka kanga azumi nake wallahi da yawa da kwai ranar da saudiya sai da muka yi azumi biyu sannan su suka yi ɗaya. eh to allah ya sauke allah sauke zan tambi malam garba insha allah malam garba ya yi magana kai kake damu insha allah ya ya ya dan wulga musu shit in allah da kinji Eh, lamba na kuna son ku yi min magana? Eh, eh, lamba na ma ni da kaina ma. Ok in kira da ke da kamin aji in ba wani dama ya magana, in kina da ke da biro, she ga nan ba na nan zan kira. Kun yi radi? In gaya in karanta miki? ba su gaya min da hausa don gidan turancin nau ba sosai ne ba ko da arabin kan iya <laughs> eh to an yi gwagwagwa na ga kenan to to gaya min da hausa to ya eh, ya ake cewa plus in ka code number mu na America kin kawo plus shi ki kawo daya one kenan daya. Ah, Tara. America mene? Mustashin ko America mene shi nawa ne? eh, malam kada mu zana sipili sipili biyu sifili sipili sipili daya sifili nasa eh, tara biyu tara tara biyu tara uku takwas tara uku takwas tara takwas bakwai hudu shida hudu shida shida. To, eh kira ji. Sufir sufir ɗaya tisa ta biyu tara uku takwas tara takwas bakwai hudu shida. Nan Namban kenan. Ashe na jin Hausa ban san na jin Hausa ba ban san na jin Hausa ba shira shira ka turke ni. Na gode. Malam Garba wala ban san na jin Hausa shira shira ta turke ni. sai na san na Hausa sosai. <laughs> To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Na'am kola sunan kirgan naki kira. Muhammad Dauda daga Libya a birnin Tabar. To, Muhammad Dauda daga Libya kana tare da Malam Garba. Ko ina gaida na Sheikh Malam Garba. Yana ji. An waye gari lafiya. Lafiya, kalau yana jinka. tambaya malam garba da an ce mu kuma su malam garba da su khalifa na guru su muke bi ni kuma dan Niger ne amma ina a Libya Allah wa kabar Allah sarki alhamdulillah kaji eh malam garba na jin ka ce magana ya halitta mu sha ruwa ko sai dai gobe a nan libya amma ba su ga wata ba to eh to can ka ɗauki azumi kuma lokacin can ne aiki aiki da shi inda dama mm. kake din kuma nan ne da ka yi aiki da ganin watan su da can ka ɗauka. Mm-hmm. to na gode na gode maulana Allah saka da alkhairi ina jiyara mun eh, shehi masha Allah masha Allah to mun gode maka mun gode mun gode to jama'a ɗan facebook kuma ba ɗan tiktok kuma dama ɗaya ina yi ɗaya bayan ɗaya ne da kuma ba wani daga tiktok kuma dama mutum ɗaya kuma daga tiktok Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sarki zaki barka da wannan. Barka ka dai kola sunan ka daga nake kira. To suna Shamsuddin Alkasu. Ina kira daga nan Najeriya jihar Kano. To masha Allah Malam Shamsuddin kana tare da <clears throat> Maulana Malam Garba kan wannan layi. Malam Garba ina ma Malam Garba barka da wannan lokaci. Yana ji na amsa. Barka da Masha Allah. Ah, na'am, hakika ah, gaskiya Malam garba akwai dan ah, al'amarin da yake dan rikitar da mu gaskiya sosai game da wannan daukar wata da saukewa. Kusan mu yanzu haka da azumi a bakin mu. so ba mu samu wani labarai ba gaskiya dangane da saukewa a ganin wata sai yanzu nan da na shiga wannan lab na sarki zaki nake gani haka ne kuma kuma na jijji maganganu da yawa na bayan Allah wanda suka yi magana musamman wancan bayan Allah da ya tafi wanda yake nuna cewa dair ba shek dair ba shugaba bane ko da sauransu wanda wannan ba ita ba ce magana da ya kamata a ce ana ta tattauna a kan ta eh saka kai saka ban so ban so a tada wannan magana saboda wannan magana wannan magana maganan maganan yara ne gaskiya eh gaskiya wannan magana maganan yara saboda ma abin da na fahimta game da harka ta addini kamar shi yadda abin da dan rubuci shine abin da addini ya umarta da yi da ya gani da ya tabbatar da ganin ya ce kuma a gaya mu sarkin musulmi very good amma shi da jama'ansa ire-iren jama'a da shi da jama'ansa sun gamsu da ganin watan nan saboda haka to sallah ta zama wajibi kansu tunda sun gamsu an gani din kowa gaskiya da ake shaidu guda hudu ya ce in shaidu guda hudu suka buwa ka tabbatar da adalcin su a ɗauki shaidan su a musulunci ko kuma wannan mutane guda hudu kamar yadda shi ya faɗa a cikin jawabansa ya ce sun zo mana da lalle sahihin labari bayan tantancewa kuma Qur'ani ya ce ya allazina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain fa tabayyanu yace to mu ba mu da hurumin wayannan mutanen guda hudu mu har guda biyar mu mayar da su kai, ba yiwuwa saboda ba mu ga wani abin fasikancin su da ya bayyana ba to tun da an ce jagun fasikun to in kuma ya zama jagun adil ne kuma a ga ba mu ta bayyana mm-hmm. to saboda haka kamar da shi ya faɗa shi bai tilasta ba bai kuma ce lalle kowa yi amma dama ko a ina kake ko da akwai hukuma a kanka sai ya zama kai ka gani hukuma ba ta yadda ba to kai ba yadda ka yi azumi ba shari'a musulunci kai za ka sha ruwa eh saboda kai ka gani azumi ya zama haramu a kanka sauran hukuma kuma dole a mata biyayya tun da mm. iko yana hannunta amma kai da ka tabbatar ka mm. gani ka sami gini to azumi ya faɗa a kanka wannan haka shari'a ya zo da shi ba abin jayayya ba ne kamar yadda shi ya faɗa kuma kuma yadda ka sani shi ba burinsa ba ne ya zama ya faɗa ka al'umma domin shi ya sa ma ya ce tun da na fila ne sallan idi a wanda suka mm. gani suka tabbatar suka sami gini su sha ruwa yau amma sallan a bari a yi tare da jama'a To, kola, eh, kola na san ka fahimta ka gamsu, bari mu ba wani kuma dama, ka gane? Eh, mu ba wani eh. dama, ka gane. Ah, okay, okay, okay. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Malam Ibrahim. Assalamu alaikum. bari mu ba dan facebook da yan tiktok ku samu ku mu ba yan facebook da ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum wa kola ya sunan kare nake kira daga ya sunanka zakariya zai to malam zakariya daga libya ora kana tare da eh, eh, malam garba ka wannan layi eh, kamar ina gaida malam garba ina gaida sarki zaki insha Allah masha Allah muna ji muna hausa. Allah kara mu malam lafiya da kuyayi yi yan wa duka lafiya lafiya lau kamar magana akan zuwa masallacin idi jim ke da tambaya eh wanda ya je a hanyar da ya je ba zai dawo ba a hanyar da ya je Eh. amma duk da haka abu wanda idan ya je kuma zai da ya a kan wannan hanyar da ya je eh. Assalamu alaikum akwai ah, kola tiktok iya kuri siya ba zai samu damar da zai canza hanya ba saboda gurin nashi yana kusa kana ji sarki eh muna ji saboda gurin nashi yana kusa ba zai samu damar canza hanya ba eh wannan ba amma kakan ne da ya zama dole ba a kawai hakan ya musulunci kuma zai eh, eh, ya kuri ji malam zai baka amsa ya kuri to bismillah malam gaba ba ne dole dole a ce haka din an dai an so a yi haka din ka canja hanya amma an dai bai samu ba saboda wasu dalilai ba zai zama laifi ba bai shafi sallan irin ka ba amma da yadda yake kome kowane abu na addini yana da sharuɗansa da ake ake ake so a cika shi saboda a samu cikakken lada bai zama dole kenan sai ka canza hanya ba saboda kana ba sako yawa bai zama lalle dole ba ana so a yi haka din saboda ya zama an abin amma in dai uzuri ya sa baka samu ka canja hanya ba ba zai zama laifi ba ba laifi ba ne ba zai shafi sallar idin ka ba ba zai kuma zama wani matsala ba insha Allah jama'a za mu da kira uku kawai ko ya kuri kola ah, daga kan tiktok Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Kana tare da Malam Garba. Barka da wannan lokaci ina yi wa bakon mu barka da warhaka. Barka ka dai bakon mu yana jin ka yana amsa. Sunana Ibrahim Usman Ahmad daga garin Bauchi. To masha Allah Malam Ibrahim Ahmad kana tare da Malam Garba ka wannan layi. Sarki zaki ya ina so in dan ja hankalinmu ne a rubuce dan Allah nan gaba idan abu ya taso mana na addini. Eh. mu daina kawo maganan dariƙa ko izala ko Allah ya saka maka da alkhairi na ji daɗin wannan magana very good Allah saka maka da alkhairi ba batun wanda dariƙa ba batun tijani ke tsakanin mu yi wa kanmu adalci mu yi wa addinin mu adalci very good na'am na'am yawa sannan tambaya da nake da shi na gaba shine ni ba wai na shigo ne a yi jayayya ko mu yi mukabala ko ne a makamancin wannan ba babu wannan na'am a mu yi wa shi wato sarkin musulmi adalci ba wai ina kwandemin ɗin ganin watan shi a shekaru Usman Bauchi ba ne. Yawwa tun da misali yanzu a matsayinka na musulmi kaga wata ka tabbatar da ganin watan nan sai ka je ka sanar wa mutane mm. cewa ba kai kaga wata sai aka ki yarda da kai. Mm. Kaga kai za ka yi hukunci ya hau kanka. So abin da nake so in ce a nan shine a kaman a baya kaman shi bakonmu ya ce shi sheik maula sheik airu usman bauchi yana da suna da kwamiti wato foundation tambayan da nake son yi anan shine shi suna a cikin kwamiti suna da kwamiti wanda a kowane state suna da mai duba musu wata wanda idan aka samu ganin wata za a zo a same shi a tabbatar da ganin wata din nan sannan a tattara bayanai a tura wa shi sheik dairu usman bauchi foundation nasu wato kwamiti ɗinsu ko kuma babu tambaya ta ta farko kenan eh bari ya baka amsan wannan kamin ka ci gaba bismillah malam garba eh akwai kwamiti mai karfi bayan ma na gidauniyar maulana shaddar usman bauchi ita kanta fadar sarkin musulmai shi yana cikin memba na kwamitin duban wata saboda yadda tsarin abin yake dukkan malaman musulunci suna da wakilci a can idan misali gefen zana suka ga wata sukan tattara bayanai su aika idan gefen mu muka ga wata mu ma muna tattara bayanai su a ƙarƙashin mu saboda da tantance bayanai muna da gidauniya kuma da da mu na dukkan jihohin Najeriya talatin da shida wanda muna da wakilci a wurin duk wanda suka ga wata sukan kawo report nan wajen an sun kawo report aka tantance su akan kira sannan a sake haɗa su da shi a musu dukkan wasu tambayoyi wanda shari'a ya shar'anta kan ganin wata sannan a tattara bayanai nan din yawanci ma a hakan ba wai shi yakan yanke hukunci ba ne yakan yi kokari ya ga sultan lallai ko da ba rama abin da ya faru da aka ga wata sai da shi yayi iya bakin kokarin sa akwai sarkin sarkin malaman Sokoto da shi ya aika shi akan lalle lalle a ga sarkin musulmi a gaya masa cewa gefen bangaren sa an ga wata to ganin sultan din sai ya gagara to ya zama dai bayan da aka iya kamar yanda musulunci ya bada ni dai kai har ta tabbatar ka gani dole ka sha ba baka da sauran musulmi to kamar yanda wannan bawa Allah ya tambaya akwai kwamiti mai karfi kuma tana aiki yadda ya kamata kuma da tantancewa dukkan jihohin Najeriya shi yasa ma jiya din tun da safe aka raba lambar waya wasu manya-manyan wato manyan shugabannin kwamitocin kenan na jihohi wanda kuma daga ciki ne aka samu wanda suka gani da suka suka ba da wannan sanarwa duk. To alhamdulillah in dai akwai kwamiti to wannan dama tambayin da nake so yi kenan sai dai abu na karshe da zan ja hankalinmu a game da addini. wallahi tallahi mu sani cewa duk abin da muke yi saboda kare wata wato manufarmu aƙidarmu ko abin nan eh, ƙungiyancinmu wallahi tallahi mu sani ba. ba za fa mu tsira a wurin ubangiji wannan gaskiya ne muka tsaya akan son zuciyar mu ba akan addini ba mhm. wallahi tallahi za mu samu matsala to da ka kare wata kungiyanka ko wani son zuciyanka akan abun duniya ko don a yaba maka mhm. za ba ka je ka tarar da hukuncin ubangiji sosai sosai so ina jan hankalin mu da mu tsaya mu ji tsoron Allah mu yi abun da yake na addini domin mu tsira da rayuwar mu da yan uwan mu da sauran musulmi baki daya kar mu je mu sa kanmu ga halaka don wai muna son kungiyar mu ko ɗariƙar mu ko ta izalan mu ta ɗaukaka. Wannan gaskiya. Mu je gaban Ubangiji ba mu da komai mu je a samu a wuta. Kaga wannan ita ce mummunan asara. So ina jan hankalin mu gaba ɗayan mu wanda suke addini. Allah saka wa kan alkhairi. Na ji daɗi kaga kaga kola kai magana a natse. Na ji daɗin ka kuma Allah saka maka da alkhairi. Kaga kan da ya kamata a yi kenan kan malamin izala ya fito zo yi magana kan kai ka san abin da malamin izalan na yake faɗi gaskiya ne amma domin kana bata jiya "Ah wallahi ƙarya ne wannan ba za mu bi shi ba kan malamin tijjaniya zo yi magana kai ka san kamar a ah, abin da yake faɗi ayoyin da yake karanta maka eh Allah ya tabbatar "Ah kai naka tunda malamin tijjaniya ba za ka doki ba mu ta sa abu farko musulunci mun san duka musulunci yake yi amma mu duba abin da zai kawo mana gaskiya cikin musuluncin gaskiya mu fara sa shi gaba kamar kan da wannan bawan Allah ya magana wallahi na ji daɗi in ka ce zaka kare a maganan ka kamar misali shi ɗaya rubuce magana ni point point da na pick ciki a aika wa sarkin musulmi shi ya nuna shi ɗaya rubuce bai ce ko shi ya nuna wai su wurin shi shi da mutanen shi za su ajiye ta kaga bai ce eh, musulmai duka gaba da kaga shi ya yi kan shi wannan magana ka gani ko shi yasa ka kamar kanda kolan ga magana wala i really respect that kuma na ji daɗin kan da ya magana kaka zo wurin kare akidarka ka je kana jawo musulunci ciwo kana jima musulunci ciwo kana kawo problem cewa a ah, tunda ba yasa ka gane kan da kolan yayi magana haka mu bar sa eh, wanga magana ya zama tsakanin tijjaniya ko izala mu tsaya kan abin da musulunci ya dace that's it Allah saka maka da alkhairi kola bar mu ba wasu dama fatan an tashi lafiya mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Kola shi ka daga muryanka. Walaikar salamu alaikum wa barakatuh. Sarki yana lahiya. Lahiya kala kola sunan ka daga naki kira. Sunana Muhammad yana kira daga nan ƙasar algeri To masha Allah Malam Muhammad muna jin ka. Eh sanki, zaki dama ne ina son wani ƙarin bayani ne kama akwai malamai suna gayi muna akwai wani lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya tashi da azumi har sun kai da rana ma suna da azumi sai wasu an ce laraban kawai ne sai suka zo suka sanar da manzala sallallahu alaihi wasallam cewa su sun ma yi sallah hmm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar ke kowa sha ruwa kai kola malam garba ya dawo maganan kan gana da ma'ana sosai repeat repeat maganan ka malam garba yaji a ah, fara fara ya kuri rewind rewind fara maganan ka malam garba ya zo ya jika da kyau da zo na kake shi ya sauka an ce akwai zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki azumi eh har ya kai da rana eh su kuma wasu mutane sai suka fito kamar an ce larabawan kawai ne sai hmm. suka zo suka sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su su wasu ga wata sun yi sallah hmm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sanar da kowa ya sha ruwa to shin wai su annabi ba shugabansu ne ba da sun ga wata don mi bu sanar da har su bari annabi ya sanar sannan su yi sallah kuma su sun kai sallah mara ya kuri ya kuri an ce wa ya ce an ce hadisi ne na saurari eh yanzu kake magana hadisi ya ce an ka ce an ce wa ya ce ga abin da muke so mu sani malam garba wannan maganan shi nan da yake faɗa ka ka ni da na maganan shi ya kwanta min na ji daɗin maganan dai amma haka ne na taba yin wannan hadisi din eh. cewa an zo an gama za a sallar sallar bayan ɗauki azumin amma da yake ba da wani hanci mai da inganci a kan abin tabbatar ba amma dai lallai maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yawanci azumin da ya yi ganin wata ake a zo a gaya masa kuma an gaya masa din nan da nan yakan ba da umarni a ɗauki azumi Allah ya zo da yawa a cikin hadisai inda an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa ganin wata kuma ya karba bayan tabbatar da sahihancin labarin kamar yadda dai shehi yayi din nan a kawo labari a tantance a samu musulmi a adalai shaida a tabbatar a ɗauka wannan haka yake da ma a tsarin musulunci inda ya musulmi wanda aka yadda da adalcinsa ya tabbatar ya gani ya wadatar da dukkan sauran al'ummar musulmi kuma da ma shari'a daga kan mutum biyar jama'a sun haɗu daga kan mutum biyar ne shine mustafi dadin kenan masha Allah masha to kola ya kuri zan kara maka minti ɗaya mu ba mu ba na ce uku sauran biyu kawai mu ba su dama mu sauka muna jin ka kola ka bar ina ke jin program nan ka kashe kola eh muna jin ka na kara maka minti biyu minti ɗaya ya kuri ina da matsalan ma batir sarki zaki eh to shikenan jama'a bari bari bari jama'a ku kwar mu shiga da gaugawa zan ba mutane biyu kawai dama ɗaya daga TikTok ɗaya daga Facebook Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok eh, Salamu alaikum Wa alaikum salam kola sunan kargan nake kira Sunana Salisu daga Libya To Malam Salisu daga Libya muna jinka kana tare da Malam Garba Ina ga yadda ina ga sarki zaki ina ga yadda Malam malam yana jin ka sarki zaki na jin ka muna godiya kana yi mana fatan alkhairi gaba ɗaya ina fatan Allah ya taimake mu gaba ɗaya kuma Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin amin amin amin ya rabbi Awa na ce dama mutum yanzu kamar yana nan ƙasa zai iya bin su a yi sallah ko ko ya ne. Za ka yi bin, me kake nufi, za ka bin wasu ka yi sallah kana libya eh, na kake eh. a wani gari kake magana a libya A asabaha kuma ban ji labarin wata ba kwata-kwata ba kowa ma da yana azumi idan ce eh to to ba na garba ne ba kansa ai kaga can can kasan kake kuma da ganin watan su ka dauka saboda haka da ganin watan su da ka ji azumi Eh, tun da ko da eh, misali ka ji ka da lokuta mabambanta Lallai ko da cikin jawabin da ke ya ce eh, lokacin da Saudiya za su bauta muna da bambancin awanni tsakanin mu da su Libya ma muna da bambanci saboda haka tunda a can ka dauka to hukumar can su ne za su sanar da shan ruwan ya zama dai azumin ka ya tafi akan daidai mu ma da muke nan Najeriya din duka muna sauraron ƙararren hukuma ne in kuma hukuma ba ta gani ba wasu daga cikin jama'a su gani to wannan yanki na jama'a sai ya zama azumi ya fada kansu tunda su sun samu tabbaci sun gani haka shari'a ya zo da shi to Allah ya ka da alkhairi jama'a kira na karshe na Facebook ɗan TikTok don Allah ku yi hakuri ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barka da sarki barka kare kola sunan kirgan na ke kira suna Lukman na kira daga Guinea Bissau. Lukman daga ina? Guinea Bissau. Guinea Bissau. Okay. To masha Allah Malam Lukman daga Guinea Bissau. Ina ma malam fatan alkhairi ina ma kan fatan alkhairi. Muna amsawa. Ina sa Allah samu dace Allah ba mu bukatun mu Allah karwaye ma mu dukkan su. Amin amin amin amin ya rabbi. Allah sa kuma muna cikin bayan da Allah ya ta cikin wannan fata mai falala. Amin. Masha Allah shi kenan da eh, kawai ka. gaisawa ka zo to shi kenan. Masha Allah mun gode mun gode mun gode tun da zaka gaisuwa ne bari mu ba wanda zai tambaya daya daga TikTok shi kenan. <clears throat> Jama'a ku ya ku ba za mu da kira ba kuma yanzu ya end kenan. Assalamu alaikum. <clears throat> To na TikTok kamar ma mun lost din shi ko? Assalamu alaikum. bari mu end na shi bari mu end mun end duka to malam garba shi muna addu'a kenan mun end mun end duka eh, alhamdulillah sarki zaki eh, kamar yadda dai aka sani shi addinin nan eh, addinin nan addini ne wanda yake da dokokinsa da sharuɗoɗinsa da kuma wato tsari ba wai kawai kowa yana yin gaba gadi ba ne ko kowa yana yin abin da ya ga dama hmm. kuma in ka lura ko da bangaren da shi yayi ya daure su ne akan hukunci na musulunci ba akan ra'ayin ra'ayinsa ba ah. kuma shi baya tilasti shi jagora ne wanda yana ba mu kowa adalci hmm. saboda haka muna kira ga yan uwa mu sani cewa addinin na yafi mana komi yafi mana bangaranci yafi mana komi idan aka ce musulunci to shine akan gaba tijjaniya wata abaci wanda ta zama wato tana karkashin musulunci ne ba zaman kanta take yi ba shi yasa ita kanta tijjaniya ba ta saba wa musulunci yanzu ana magana hukuncin shari'a ba a kawo tijjaniya a ciki abinda shari'a ya faɗa ita ma kanta tana karkashin shari'a din ne da haka abinda shi ya faɗa ya faɗe shi ne karkashin musulunci da hujja ba ya faɗa ne karkashin sa ba kuma ya yi haka dan raba kan al'umma ba ya yi haka ne dan bin sunnan manzon Allah wajibi ne duk abin da ya tabbata a musulunci a yi aiki da shi a ajiye magana kowaye komi girmansa komi matsayinsa saboda haka muna kira ga yan cewa ya kamata mu haɗa kanmu mu daina kallon raini ko cin mutunci ko zagin juna abin da ya haɗa mu ya fi abin da ya raba wannan shine kiran mu takaice da ƙarshe sannan muna yin juna fatan alheri da wanda suke azumi yau da wanda suka gani suka sha ruwa duka muna fata Allah ya karba mana Allah ya yantar da mu Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan magabatan mu Allah ya kama mana wasu ramadanan masu yawa ya zama wato mun yi tsawon kwana kuma mun yi ibada mai yawa muna wa juna fatan alheri sarki zaki da ka ba da lokacin ka ka gabatar da wannan shiri don wayar mutane da kai ubangiji Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka wa kowa da alheri Allah kuma ya gama da dukkan bukatun mu Allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay'un wa anta al-akhir fa laysa ba'daka shay'un wa anta az-zahir fa laysa fawqaka shay'un wa anta al-batin fa laysa dunaka shay'un wa kullana ya awwal ya akhir ya zahir ya batin wa liya wa nasira anta mawlana fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار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 correction da zan correct uh, kaman kan da aka ce uh, malam bello yabo ba malam bello yabo bane wai ya sunan shi ma ya suna malamin nan ma malamin da aka ce zai salla yau shi sa dan Allah da Annabi ko ku zo ku ji an ce malam bello yabo ku a an correct cewa ba malam bello yabo bane akwai uh, lukuwa ko ko malam musa lukuwa na malam musa lukuwa shine wanda zai yi sallah yau shi ma malamin izala shi ma yau zai yi sallah yasa ba malam ya sunan shingaba ne kuma ma almajiran shaɗar bauchi ba yau za mu yi sallah ba in Allah ya da gobe za mu yi sallah ba yau za mu yi sallah ba in Allah ya yadda gobe za mu yi sallah shi sa yau bi mana an yi sallah an yi sallah wasu jiha da yawa an yi sallah kuma muna maganan nan wasu ma sun yi a Ghana ma na samu labari ba yau ba jiya jiya eh, shekaran jiya wasu shekaran jiya wasu ma sun sallah wallahi aka na samu labari kuma an turo min wasu videos wai shekaran jiya wasu sun yi sallah a gana wasu sun yi sallah a gana kana da daman ka zage su kana da daman ka hana su a'a mu bar wa Allah Allah zai yi sabi Allah shi zai judgment Allah shi zai hisabi hey eh, amma wani mu mai da shi zage-zage ai wannan bai isa ba ai wannan kaza ai wannan kaza faɗi wanka bai isan ba ba zai sa ya isa ko ba zai isan ba faɗi wanka ya isa ba zai sa ya isa ya isa ko bai isa ba jama'a faɗi wanka ya isa <laughs> ga wannan tambaya wazar giza ki gawa za ka je azumi yanzu ina ruwanka da ni <laughs> wai sarki zaki kawai za ka haji azumi da kawai na ruwanka da ni na ruwanka eh bawa Allah <laughs> bawa Allah kai hakuri tun da an ce an ga wata yasa gaskiya mu muna bin bayan ga wata gaskiya ina cikin ba zan boye maka ina cikin wanda tun da an ce an gani an gani eh tun da an ce an gani an gani shi yasa jama'a don Allah ba abin wani a zuwa yi gaba mano fahimta ba abin rikima ba ne kuma magana shi ɗaya bauchi in za ka yi masa adalci in za ka yi masa adalci ya ce wai shi da mutanensa shi da mutanensa bai tilasta dole cewa kamar yana magana wallahi ko sarkin musulmi na ransi da Allah ko sarkin musulmi ya ce yau kowa ya ajiya zumi ba kowa zai ajiye ba wani ya ce bai wani an ce ga sarkin musulmi ne amma shi wurin shi ba sarki ba, ba shugaban shi bane kaga kamu mai da shi addinin haka eh, rigima tun da dai an zo an ga ku bar wanda da su yi su yi wanda ba babin zage zage mu mai da shi wani fadan izala rika kaza kaza no no no no no ba wannan is totally wrong babin wannan bane tun da an ce kaza shaida da ya ce kaza kuma ya nuna cewa aje a ga kuma maganar da dai yi yayi adalci wurin ya ce wai a'a a je a gaya wa sarkin musulmi duk da sarkin musulmi ya kulle hanyar shi wato ba na shi 'da bauchi ya ji cewa sarkin musulmi ya ce a cika azumin a yi shi talatin amma shi ga sakon da ya shigo masa shi ce duk da sarkin musulmi ya kulle hanyar sa amma ku gaya masa kaga ya bashi haƙƙi na girmamawa ya bashi haƙƙi na girmamawa yawanci kaga ana faɗa rigima eh ka duba ba kowa bane yasu yasu mu ne fadawan mabiya mabiya ki kawo rima mabiya ki kawo fitina wayannan sun girmama juna cikin girmamawa sadon Allah kuma mu bi kan haka kawai jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh